Shirinmu na nishadi a yau na musamman ne domin kuwa mun leƙa jihar Bauchin Najeriya inda muka lalubo mawaƙiya Maryam Sa'id Bala wacce aka fi sani da Maryam Tarbiyya. Mun tsinci tarbiyya ne a hanyarta na zuwa garin Bauchi domin halartar taron mawaƙa ta ƙasa. Ya take ne Maryam Tarbiyya? gaskiya ne waƙa a gare ni baiwa ce ba koyo ne ba and i have no one da zan zo in ce wane shi ya koyar da ni waka an tun ina yar yarinya ni dai na san tun ina daga shekara bakwai ban manta irin abubuwan da na yi zuwa yanzu to a wannan lokacin ni idan haka kawai in kana wucewa kana dan wani waka na ji tun din yamu yanzu mm. zan rike in yin duka faɗan ƙarya wanda ba na san me nake faɗa bane tunda yarinya ce ni yana mm. lokacin ko abinci kika kawo kika bani gaskiya ba zan ci ba saboda wakar na sa a rai sai na gama kafin nan ci abinci so gaskiya mahaifina mahaifiyata sukan dai rarrashe ni da ƙyar in bar wakar saboda in samun ci abinci kenan a farko farko su iyayen su lamunta da waka ba a ba su da problem da wannan kasancewar ni daga inda nake waka ba zai zama musu kayan tashin hankali ba dan yanzu haka akwai yayar babanmu da take kira na zabiya amma abin da zai baki mamaki shine a halin yanzu haka bata san ina waka ba amma kuma bata daina kiran nawa zabiya ba hmm. to idan kina waka ya a ina kike samun basirar haɗa rera waka baitoci da amshi ki haɗa waka. Oh, ban isa cin ki da yadda aka yi ba. Abin nufi shin idan abu ya faru ne kawai sai ki zauna ki nazari ki wakance shi ko kuwa kawai in kika kina zaune ne yaki ji baituka suna zuwa miki ke kuma a lokacin ya gaskiya sometimes abubuwa haka kawai ma idan irin dai na tana tafiya a hanya akwai abin da zan gani zan ji ya burge ni ko kuma idan ina tunani zaki gana fada cikin wani tunani to san ce oke to yanzu a misali wannan abin da na tuna idan ya faru da ni ya za a so zan yi waka kan irin wannan yana kuma ina waka kan soyayya idan na zauna da kai kamun a rayuwa irin halayya ka saka mun ina iya waka da wannan sannan ina iya creating waka haka kawai dai kawai tun da dai abun bai wanka lokacin zaka tsinci kanka ne kana ba tare da ka san me ba kuma kamar yadda nake waƙoƙin aure so duk dai abubuwan haka nan suke to waƙoƙin wanne wanne kika fara a na soyayya na aure na siyasa ko na na fi yin waƙoƙin soyayya siyasa daga baya dai soyayya ya dawo dai ina dan waƙoƙin fim ɗaya ɗaya idan har Allah ya sa masu shi suka idan idan waka ta fim ce gaskiya to ba tawa bace sai dai kila idan mawaki ya gama rubuta wakar shi ya ce tarbiyya zo mai yi wakar nan da ke so da masa baitoci da ya sa ni da mishi da masa to shi ne dai kawai amma ni ban taɓa yin complete wakan fim nawa a ce na kaina ba to me sauraro da wace waka zai san da Maryam tarbiyya yake uwa uwa ce uwa uwa ce sannan a bar ƙauna ‘ya'ya don Allah mu so iyayenmu, mu iyayenmu, mu girma masu iyayenmu. Mu mahaifiya tana da girma, uwa uwa gunmu, mahaifiya sannu, sannu da tarbiyya. Hmm. Hmm. And a kuma akwai waƙoƙina sosai da dama. amma wace wace aka fi sani eh to wace aka fi sani aboci shine kunci suka fi so hmm. sun sani da yawa amma sun fi san wadda nake cewa wace zan koma in zan wani dan na huta na gaida iyaye da masoya gare ni farko da Allah makaji na raina wanda yayyo san mai ƙasai da rana shi abba da umma a gona Allah da famin na waƙe gari na. To, kin yi wa bauchi. Mm. Wace kika wa Kano tun da ya gashi? Maganar Allah da Annabi ban yi waƙa wa Kano ba amma har ga Allah a kullum na yin tunanin ya kamata na rera waƙa wa Kano sosai kuma akwai wata waƙa da na rubuta na ce wannan zan haɗa kan Bauchi da Kano amma har yanzu dai ban yi ta ba. Me burin ki a harkar waƙa? Mu muna son mu gama amfani ta mun daɗe muna wahala har yanzu ba mu ci bin komai ba. Mu ba mu ɗaukaka duniya ta samu ba. Mu har yanzu ba mu yi kuɗin da za a kira a ce mun yi kuɗi kuma da waka ce ta taimake ba amma alhamdulillah waka ce mana riga ce mana wanda ce mana komai. Sabon shirin namu mukan yi wa mawaki ta tsaye mm. mu ce mana amshi mm. ko ya mana baiti mm. ɗaya rediyo ce ta matasa dandalin VOA kuma a wayar salula ake kama ta. Rediyo ta matasa dandalin VOA gaskiya kun komai na aminta da ku na yarda da ku ina da gurin rabu ƙara tsawon rai al'umman da ke VOA Allah ya ja kwananku tare da ni tarbiya. Mm, idan wannan bai miki daɗi ba matsala zan iya sake miki kina buƙatar wata. <laughs> Sake wata mutum. Mm, mm, Kukulwa na bare Dandali dandalin VOA ta matasa rediyo ce mai albarka tun da gani na shigo. dandali na VOA da ake ta damawa. Rabu ba mu arziki tare dandalin VOA. A fannin tsegumi kuwa, a gobe Alhamis ne za a gabatar da wani gagarumin bikin karrama mawaƙan Kannywood bisa jagorancin inuwar fasaha da ɗaukar nauyin gwamnatin Kano. A cikin waɗanda ake sa ran karramawa akwai mai girma gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje bisa ɗawainiyar da yake yi na addini. sai Rashida Adamu mai sa'a a matsayinta na gwarzuwar mawaƙiyar jam'iyyar APC. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.